الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عملي فرأيه حسنات إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثيب سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فحينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور صدق الله العظيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kawo mu wannan yammaci na biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas idan ban manta ba har yanzu muna cikin suratu fatir wanda jiya mun tsaya ƙarshen aya ta shida yau za mu tashi farkon aya ta bakwai kamar yadda alaramma ya karanto mana Allah madaukakin sarki yana cewa alladhina kafaru waɗanda suka kafirta lahum azabun shadid suna da azaba mai radadi walladhina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara da kuma lada mai girma wannan ayar ta nuna mana cewa mutane bangarori biyu ne akwai waɗanda sukan kafirce wa Allah akwai waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan waɗanda suka kafirce wa Allah Allah ya yi mana bayanin makomarsu a wannan ayar hakanan waɗanda suka yi imani da Allah su ma Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin makomarsu a cikin wannan aya Allah ya ce Allah na kafaru lalle waɗanda suka kafirta ma'ana suka kafirce wa manzannin da aka aiko musu suka ƙibin abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce abi suka saba wa Allah suka saba wa manzo lahum azabun shadid lalle wannan suna da azaba mai radadi daga wajen Allah subhanahu wataala ita ce wutar jahannama idan suka mutu a haka ba su tuba ba wallazina amanu waɗanda suka yi imani abinda ake nufi da imani shine abinda zaka iya furtawa da baki ko ka kudirce a cikin zuciyarka sannan kuma gabbanka su aikata wannan abin shine imani kuma dukkaninmu mun sha karanta rukunan imani a dogon hadisin nan wanda mala'ika jibrilu ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzan Allah a akhbirni anil iman manzala ya ce al imanu an tu'umina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa an tu'umina bil qadari khairihi wa sharri to amma abin da ake nufi da imani da Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da ya kunshi abubuwa guda hudu abu na farko ka yarda akwai Allah ɗin. yadda da akwai Allah ka kudurta cewa akwai Allah a cikin zuciyarka sannan ka furta cewa akwai Allah sannan gabbanka su yi aiki da abin da Allah ya ce abu na biyu shine ta Allah a cikin ayyukan Allah cewa ka yi imani Allah yana da ayyuka kuma ba wanda yake tarayya a cikin waɗannan ayyuka na Allah sai Allah shi kaɗai misali yi imani Allah shi halittu duniya gaba ɗaya Allah shi yake mallaka duniya gaba ɗaya kuma Allah shi yake gudanar da al'amuran duniya gaba ɗaya sannan na uku shine kai imani wajen kaɗaita Allah a cikin ayyukan bayan Allah cewa duk aikin da zaka yi na ibada zaka yi ne domin Allah in zaka yi sallah zaka yi saboda Allah in zaka yi addu'a zaka roki Allah in zaka ji tsoro zaka ji tsoron Allah in zaka yi dogaro zaka dogara ga Allah wannan shine abu na uku abu na hudu kuma imani da sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala to waɗanda suka yi imanin nan sannan suka yi aiki na gari so da yawa ana cewa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari me yasa ba a cewa aiki kadai domin Allah madaukakin sarki baya karbar ayyukan bayi face sai waɗannan ayyukan sun zama nagari duk aikin ka in bai zama nagari ba Allah ba zai karba ba shi kuma aiki baya zama nagari Allah ya karba sai wannan aikin ya cika sharɗai guda biyu sharaɗi na farko ya zama kayi domin Allah sharaɗi na biyu ya zama kayi irin yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ai wanda suka yi wannan Allah ya ce lahum maghfiratun wannan suna da gafara daga wajen Allah na kurakuran da suka aikata wa ajrun kabir sannan suna da lada mai girma sakamakon wannan abin da suka aikata na alkhairi lada mai girma ibn jarir tabari yake cewa zalikal janna lada mai girma nan, ita ce aljanna wadda Allah madaukakin sarki zai ba su ibn kathir rahimahullahu ta'ala da yazo yana bayanin wannan ayar sai ce lamma zakara ta'ala anna ittiba'a iblis masirahum ila sa'ir yayin da Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani cewa waɗanda suke biyayya ga Iblis makomasu ita ce wutar jahannama. Zakar ba da zalika annan lazina kafaru, sai Allah ya sake ambata mana bayan nan cewa waɗanda suka kafirta lahum azabun shadid wannan suna da azaba mai tsanani. Me yasa? Malai ce li'annahum adau shaitan domin su sun bi shaitan wa asawur rahman kuma sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. amma wa'annan lazina amanu billahi wa rusulihi amma waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah wa amilus salihat suka yi aiki na gari yace lahum maghfiratun suna da gafara ai lima kana minhum min dhanbin game da abin da suka kasance sun aikata na zunubi sai Allah ya gafarta musu wa ajrun kabir kuma suna da lada mai girma ala ma amiluhu min khairin akan duk abin da suka aikata na alkhairi wa aya ta gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Afaman zuyina lahu su amali, na. Afaman zuyina lahu su amali fara ihu hasana, fa inna Allah yudhillu man ya sha wa ya hadi man ya فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصدعون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Afa man zuyyina lahu su wa amali, shin wannan wanda aka ƙawata masa munanan ayyukansa fara'ahu hasana har ya ga waɗannan ayyuka suka zama kaman kyawawa, fa inna Allah yudhillu man yasha lalle Allah yana batar da wanda ya so wa hadi man yasha yana shiryar da wanda ya so sai Allah ya ce fala tazhab nafsuka alaihim hasarat <clears throat> ma'ana kar ranka ya halaka sakamakon damuwa da abin da suke ciki inna Allah alimu bima yasnaun lalle Allah masani ne akan duk abin da suke aikatawa wannan ayar ta yi daidai da ayoyi da dama a cikin alkur'ani abinda Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana a wannan ayar yana nuna mana cewa lalle ashe akwai mutanen da za su dinga aikata miyagun ayyuka shi dan ya kawatar da waɗannan ayyukan nasu su dinga ganin kamar wannan aikin kyakkyawa ne har su ci gaba da aikata wannan aikin sai Allah ya ce afa man zuyyina lahu su'u amali shin wannan wanda aka kawata masa miyagun ayyukansa aka kawata masa su yake ganin kamar abin da yake mummuna abu ne mai kyau ko kuma kamar abin da yake bai dace ba abu ne wanda ya dace shin yanzu wannan zai yi daidai da wanda yake da ilimin cewa abu kaza bai dace ba abu kaza bai dace ba abu kaza bai dace ba lalle ba za su yi daidai ba duk mutumin da aka kawata masa miyagun ayyukansa yake ganin wannan aiki nashi kamar kyakkyawa ne ya ci gaba da aikatawa to ya sani wannan yana cikin asara shi yasa kasancewar an kawata musu miyagun ayyukan nan nasu har suna ganin shi kamar wani aiki ne mai kyau suka ci gaba da aikatawa ya manzo Allah karka damu kar wani abu ya daga maka hankali kyale su karka gaggawa akan su domin haka Allah madaukakin sarki yake batar da wanda ya so kuma haka Allah madaukakin sarki yake shirya da wanda ya so domin Allah madaukakin sarki masani ne akan duk abin da suke aikatawa wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke haƙurƙurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan damuwar da yake yi game da cewa dan me waɗansu daga cikin kafirai ba za su musulunta ba ko kuma dan me suke kaza me yasa suke kaza me yasa suke kaza me yasa ba za su daina wannan abin da suke ba su dawo su bauta wa Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah yake cewa fala allaka bakhin nafsaka fala allaka bakhin nafsaka ala azrihim illa تؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك باخع نفسك ألا يكون لعلك باخع Allah ألا يكونوا سركي فلعلك باخع نفسك على آثارهم يا من زن الله kamar kana wahalar da kanka akan irin abubuwan da suke aikatawa illam yu'minu bi hadha alhadith asafa idan har ba yi imani da wannan zance namu ba kakan nuna damuwarka manzon Allah ka ne da damuwa la'allaka bakhi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin ya manzon Allah kamar kana wahalar da kanka wai saboda ba su imani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da damuwa domin Allah madaukakin sarki ya san duk abin da suke aikatawa kuma Allah madaukakin sarki shi zai musu sakayya akan wannan abin da suke aikatawa din waɗansu malamai suka ce wannan ayar ta hada dukkanin waɗansu nau'in kafirai waɗansu malamai suka ce a'a ta taƙaita ne kawai akan kafiran ƙurayshawa cewa su ne waɗanda manzan Allah ya yi ta nuna damuwarsa da tashin hankalinsa akan dan me ba za su musulunta ba me yasa saboda abubuwan da suke aikatawa kowa in ya gani ya san mara kyau amma su sun kudurta cewa wannan abin mai kyau ne ko a yanzu zaka ga irin wannan sai wani dan bid'a ya baka mamaki kaga mutum ya dage yana aiki yana aiki yana aiki duk mai hankali ya san cewa wannan aikin bai kamata ba duk mai hankali ya san cewa wannan aikin bai dace ba duk mai hankali ya san cewa wannan aikin ba shi ya kamata mutum ya ba amma ina shedan ya riga ya kawata masa wannan aikin yana ganin aiki ne mai kyau har yake huda yake ci gaba da wannan ayyuka din irin abin da yake faruwa ga yan a irin wannan zamani duk mai hankali ya san cewa ba za a bauta wa Allah da zagin sahabbai ba duk mai hankali ya san cewa ba za a bauta wa Allah da cin mutuncin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk mai hankali ya san cewa bayan da za a bauta wa Allah da tattaki mutum ya taka tun daga nan har zuwa Zariya a kafa yana zagin sahabbai yana lalata da 'ya'yan mutane wai kuma a matsayin ibada yake yi kaga wannan kai ka san shedan ne ya kawata musu wannan aiki suke ganin shi kamar wani aiki ne mai kyau amma ba aiki bane mai kyau shi yasa man yahdihi Allahu fala mudilla la duk wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi ba wanda ya isa ya batar da shi wa man yudlil fala fala hadiya la wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shirye da shi shi yasa shari'a ta Allah ce kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi hadisi ingantacce yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ya yake nufinsa da alkhairi sai Allah ya fahimtar da shi addini ashe sai ga mutum ya tara ilimi mai yawa amma Allah bai fahimtar da shi addini ba sai ga wani Allah ya bashi ilimi dan kaɗan amma Allah ya fahimtar da shi addini shi yasa kullum ka dinga roƙon Allah Allah shiryar da kai domin shirya a hannun Allah take shi yasa ƙarshe sai Allah madaukakin sarki yace da manzo Allah laisa alayka hudahu ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah maɗaukakin sarki ce laisa alaika hudahu ya manzan Allah shirya su ba a wajen ka take ba walakin Allah ya hadi man ya sha Allah shi ne yake shirya da wanda ya so shi yasa in Allah ya ga dama sai ya fahimtar da mutum addini kaga mutum ya gane gaskiya wani kuma Allah ya jarabe shi sai ta yin abubuwan da kai kana gani ka san wannan abun ba addini bane amma shi ya tsaya ya jajirce ya rike ya dage yana ganin lada zai samu akan wannan abin da yake aikatawa wannan shaidan ne ya ƙawata masa har yake ganin wannan mummunan aikin a matsayin kyakkyawa yasa ya rasulullah ka yi haƙuri ka daina damun kanka Allah shi yake shiryar da wanda ya so sannan Allah shi yake batar da wanda ya so sannan Allah masani ne akan abin da kowa yake aikatawa na sai Allah ce والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فحينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الله ما sarki yace wallahu wallahu alladhi Allah shine wanda yake aiko da iska fatuthiru sahaban sai ta motsa girgiji ta runga tafiyar da shi har ta tara a guri daya Allah ce fasuqunahu ila baladin mu shayar da shi ga wani gari matacce fa ahyayna bihi al-arda ba'da mautiha sai mu rayar da ƙasa da wannan hazanin bayan ta mutu kazalika nushur to kamar haka za mu tashi ainihin wato na cikin kabari wannan ayar aya ce wadda so da dama Allah yakan buga mana misali tsakanin zubar da ruwan sama da fitowar tsirrai da kuma tashi bayan an mutu shi yasa a wannan ayar sai Allah ya ce wallahu wallahu allazi arsala riyah Allah maɗaukakin sarki shine wanda yake aiko da iska in ya aiko da wannan iskar sai ta motsa girgije da yake a sama in ta motsa shi sai ga girgijen nan ya motsa sai ga girgije yana tafiya wannan ya taho nan wannan ya taho wannan ya taho sai ga girgije ya haɗe guri ɗaya yana haɗewa kuma sai ga alama yana baki yana baki sai ga ruwa ya fara zuba shine Allah yake cewa fatusiru sahaba sai ta motsa wannan girgijen ta dinga tafiyar da shi fasuqnahu ila baladin mayyit sai mu shayar da ma'ana sai mu shayar da gari matacce ta hanyar wannan girgizan wannan taro a guri daya sai Allah ya ce to daga wannan ruwan kuma idan ya zuba a wannan ƙasa wadda ta bushe wadda babu komai a kanta fa ahyayna bihi al-arda ba'da mautiha sai mu rayar da wannan ƙasa bayan ainihin wato ta riga ta mutu wannan yayi daidai da faɗin Allah fa idza anzalna alaiha al-ma فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'iza an zalna alaihal idan muka saukar da ruwa akan ƙasa ihtazzat sai ga ƙasan nan tana girgiza warabat sai ta kumbura tana kumbura ruwa ya riga ya sauka akan kenan wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ta fitar da nau'i nau'in tsirrai masu banƙaye masu abin sha'awa kaga Allah madaukakin sarki yakan rayar da ƙasa ta hanyar ruwan sama da Allah yake zubowa to kamar yadda Allah yakan zubo da wannan ruwan sama ɗin yayin da ƙasa ta bushe babu komai a kanta idan ruwa ya sauka a kanta sai ta karɓi wannan ruwan sai ga tana kumbura sai ga tana tsagewa sai kaga tsirrai suna fitowa to kamar haka wanda ya mutu zaka ga shi ma yana fitowa daga cikin kabari ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah yake cewa watar al-ardha hamidatan fa idza anzalna watar al-ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij ذلك ذلك وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير الله ما sarki bayan ya yi bayanin yadda yake zuburo da ruwa daga ƙasa ta karɓi wannan ruwan ta kumbura ta fito da tsirrai sai Allah ce zalika bi anna Allah huwal haq haka abin yake Allah shine alhaƙu gaskiya ko mai gaskiya wa annahu yuhyil mauta Allah madaukakin sarki yana raye da matacce wannan misali ne Allah yake bamu na kusa duk mai hankali za a waye gari ƙasa ta bushe a gaban ka za a yi ruwa a gaban ka za ka ƙasa tana kumbura sannan ka ƙasa tana fito da tsirrai to wannan kadai ya ishe ka misalin cewa lalle Allah mai iko ne ya tayar da duk wanda ya mutu shi yasa duk wanda ya mutu ya koma ga Allah akwai ranar da za a yi busa a cikin ƙaho kowa ya fito daga cikin wannan ainihin wato ƙasa ɗin kamar lokacin da ya shige ta kamar yadda Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah yake cewa ha khalaqnakum daga ƙasa muka halice ku asalin babanku annabi Adam wa min hanu nu'idukum kuma izuwa ga ƙasa ne zamu mai da ku wa wa fi ha kuma cikin ƙasa zamu mayar da ku wa min hanu khurujukum taratan ukhra kuma daga cikin ƙasa ne zamu ƙara fitar da ku yanda Allah madaukakin sarki ya raya muka rayu a bayan ƙasa akwai ran da za a waye gari babu mu duran da aka waye gari babu mu muka shiga ƙarƙashin ƙasa to akwai ran da za a sake fito da mu shi yasa Allah ce kazalikan nushur kamar yanda ake saukar da ruwan sama kaga ƙasa ta fitar da tsirrai to irin wannan tsiran da yake fitowa to kamar haka kuma za ku fito daga cikin kaburburanku za a je a tara ku a yi muku hisabi in masu imani ne to sun zama baƙin Allah idan fasikai ne sun zama za a kora su zuwa ga jahannama kamar yadda Allah yake cewa yawma nahshurul muttaqina ila rahman yawma nahshurul muttaqina ila rahman wa fuda ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari bayan an shiga cikin kabari ɗin nan to kazalika nusur za a fito gaba ɗaya to idan aka fito ɗin nan mutane za su rabu gida biyu Allah ya ce yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda ranar da za mu tara masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan baƙin Allah ne mana masu tsoron Allah ranar tashin alƙiyama za a tara su a matsayin baƙin Allah ka san in aka ce kai baƙon Allah ne to ka san irin masaukin da Allah zai maka ba wanda ya san irin shi Allah ya samu na daga ciki ko yanzu ne a ce kai baƙon ciyaman ne ko baƙon gwamna ko baƙon shugaban ƙasa sai ka fara tunanin wani irin masauki za a tanada maka to yaya idan ka zama baƙon Allah ranar tashin alƙiyama shi yasa Allah yake cewa wa nahshurul muttaqina ila rahmani wafda bakin Allah kin Allah sa na daga ciki amma kafirai fa wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda su kafirai za a kora su gaba ɗaya zuwa ga wutar jahannama ne suna masu yin kishirwa Allah ya kiyaye Allah ya tsare shi yasa yanda Allah yake saukar da ruwa daga sama ƙasa ta karɓi wannan ruwa ta fito da tsiro to irin wannan fitowa na tsiro haka mu ma idan muka mutu za a fito da mu daga cikin kaburburanmu كما عند الله يكتشى إذا زلزلت الأرض زلزالة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره wannan sura kadai ta ishe mu ta zai mana abin misali cewa lalle kowa zai fito daga cikin kabari bayan ya mutu yawma idhi yasdurun nasu ashtatan li yurau a'malahum ranar da mutane za su fito ɗaiɗaiku saboda kowa ya fito ga aikin da ya aikata fa ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya misqala zarratin sharran yara Allah ya kiyaye saboda haka wajibi ne mu ƙara imani da Allah subhanahu wata'ala mu sani cewa idan muka mutu za a tashe mu kuma za a tambaye mu kan duk abin da muka aikata na'am sai Allah madaukake san ke ce man kana yuridu al-izzata falillahi la'izatu izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Allah maɗaukakin sarki ce man kana yuridul izzata duk wanda yake neman girma da ɗaukaka to falillahi al-izzatu jami'a girma da ɗaukaka gaba ɗaya yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba a samun wani girma da ɗaukaka in ba ga shi Allah maɗaukakin sarki ba wannan ayar tana daga cikin ayoyin da take bayani akan izza abinda ake nufi da izza malamai sun yi maganganu da dama waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da izza halatun mani'a lil insan min an yughlab wani yanayi ne da zai hana a rinjayi mutum idan ya shiga cikinsa shine izza za ka samu kanka cikin wani yanayin da zai hana ka a rinjaye ka al'imamu suyuti rahimahullahu ta'ala yake cewa abin da ake nufi da izza ne a ta'addi an hamlil mazalla ne mutum ya ƙi karɓar ƙasƙanci ya ƙi yadda a wulaƙanta shi ya ƙi yadda a ƙasƙanta shi a wata magana tashi kuma ya ce abin da ake nufi a tarafu mimma talhaquhu shi shine mutum ya ɗauke kansa daga inda ya san kaskanci ko wulaƙanci zai same shi wannan ita ce izza ashe in ku haka ne to izza abu ne mai kyau ya kamata kowane musulmi ya zama yana da izza yana da kamewa da kiyayewa da nisantar duk inda zai janyo masa wulaƙanci ko zubar mutunci ko ƙasƙanci wannan ita ce izza babban abin da yake kawo mutum izza ya dinga jin eh ba zai iya yadda a wulakanta shi ba abu na farko akwai imani da Allah duk mutumin da ya yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa ba wani dan adam da ya isa koma bayan Allah to wannan zai ƙara masa kiyayewa da jajircewa da dagewa daga ɗauke kansa duk inda ya san zai wulakanta abu na biyu da yake kara mutum izza shine umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga aikata mummunan aiki abu na uku wanda yake kara mutum izza shine akwai ƙanƙantar da kai ka zama kana da tawazu kana da ƙanƙantar da kai wannan ba zai ba da dama a yi maka wulakanci ba abu na hudu akwai ilimi kana da basira kana da ilimi ka san cewa in kai kaza zaka wulakanta in ka je guri kaza mutuncin ka zai zube in ka je guri kaza girman ka zai fadi to sai ka kiyaye wannan abu na biyar yi wa mutane afuwa tare da kana da dama karama kana da iko karama amma sai ka yafi ma'ana ka isa da mutum amma sai ka kyale shi wannan izza kenan ba wai ba wai dan ya fi karfin ka ba ka fi karfin shi ya maka amma sai ka kyale shi wani yana daga cikin abin da yake kara mutum izza irin waɗannan abubuwa abu na shida shine yaƙini mutum ya tabbatar da cewa nasara a rayuwa tana ga musulunci duk lokacin da mutum ya tabbatar a ransa cewa ba fa abin da zai samu nasara a nan gaba in ba musulunci ba to babu yanda za a yi ya zubar da mutuncin kansa in ka ga yawanci mutum yana zubar da mutuncin kansa to yana ganin kamar addinin nashi ba wani addini bane yana gani kamar addinin nashi kaskantaccen addini ne kamar addinin shi bai kai ba amma in ya yarda da cewa addinin shine addini na gaskiya addininsa shine addini na ɗaukaka na daraja na girma to bayan inda za a iya zuba da mutuncinsa abu na bakwai shine kana'a mutum ya zama yana da wadatar zuci duk mutumin da ya zama ba shi da wadatar zuci ba za ka same shi da izza ba za ka same shi mai kwaɗayi za ka same shi mai bara za ka same shi ɗan maula za ka same shi mai roƙo me yasa saboda baya da kana'a kaga mutunci ya zube kenan abu na takwas alwara tsantseni akwai abubuwan da zaka da kanka kana da bukata sai ka ɗauke kanka domin ka san wala Allah idan ka je nema mutuncin ka zai zube kamar yadda wani malami yake bada labari al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wata rana yana masallaci a zaune sai wani attajiri ya shigo masallacin sai ya zo yana raba kuɗi yana rabawa yana rabawa kowa da duk yan cikin masallacin da suka ga Imam Abu Hanifa kowa sai ya gyara zama kowa sai ya daidaita ya zo ya miƙa wannan ya miƙa wannan ya miƙa wannan shi kuma abu hanifa yana nan yadda yake a zaune bai canja ba sai ya zo sai ya miƙo wa abu hanifa shi ma kuɗin sai abu hanifa ki karɓa sai mai kuɗin ya ce da ka miƙo hannunka za ka karɓa da sai na sare maka wannan hannun sai abu hanifa ya ce to ai da na san zan miƙa hannuna ai da na naɗa na amma tun da ka ganna a buɗe ka san ba zan miƙa hannu ba waɗanda suke da buƙata kaga naɗewa suke sai suka miƙa kaga sai ya kiyaye kanshi saboda yana da izza bai yadda an wulaƙanta shi ko an ci mutuncinsa ba kamar Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wata rana yana karantarwa a garin su Bukhara sai aka yi wani sarki sai sarkin ya aiko wa da Imam bukhari cewa da Allah yana so Imam al-Bukhari ya taso ya zo gidan shi ya dinga karantar da shi sayul bukhari sai Imam bukhari ya ce a'a ni dai kam ba zan taso in zo gidan shi in karantar da shi ba sai dai shi ya taso ya saurari karatu sai ce ku je ku gaya masa na gaya mishi zo ya karantar da ni sai Imam Bukhari ya sake aika masa cewa a'a ya sani fa cewa shi sarki ne ni kuma malami ne ya je ya rike mulkinsa da sarautarsa na rike karantarwa ta in yana so ya karu to ya taso ya zo nan li'anna al-ilma ya'ti wa la yu'ta ilimi je masa ake ba zuwa yake ba in kuma baya so to ya zamansa a gidansa ya ci gaba da sarautarsa ni kuma in ci gaba da karantar da almajiraina kaga wannan yana daga cikin abin da yake ƙara mutum izza kenan tsantseni da nisantar abubuwa sannan daga cikin abin da yake ƙara mutum izza akwai eh, gugudun duniya mana ba kowane abu zaka ga ana rabawa ba ka bi ba komai zaka nuna kwaɗayinka a kai ba wannan zai zuban maka da mutunci to waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suke ƙara mutum izza da girma a cikin zuciyarsa to sai dai abinda malamai suke cewa in haka ne menene bambanci tsakanin girman kai da kuma izza izza an ce mutum ya kiyaye kansa ya janye daga duk inda za a wulakanta shi to me bambancinsa da, girman kai al'izzatu wal kibr me bambancinsu malamai suka ce da izza da girman kai suna, suna da kama ta ɓangaren yanayinsu za ka iya ganin kama duk da girman kai haramun ne amma za ka iya ganin kama ta ɓangaren izza da girman kai sun yi kama ta ɓangaren abin da kowa yake ji a ransa shi mai girman kai yana jin wani ƙarfi da isa a zuciyarsa shi ma mai izza yana jin wani ƙarfi da isa a zuciyarsa amma sai dai sun sha bamban kuma ta ɓangare guda biyu ta ina suka sha bamban ta ɓangaren shi mai girman kai me ya sanya masa jin wannan isa da ƙarfi ɗin shi mai izza shi ma me ya sanya masa jin wannan isa da ƙarfi ɗin wannan shine abin tambaya sai malamai suka ce shi mai izza abin da ya sanya masa jin wannan ƙarfi da isa a zuciyarsa shine dan ya a mutuncin kansa dan kar a wulakanta shi dan kuma ya nemi yardar Allah subhanahu wataala a duk inda ya shiga wannan shine abin da ya sanya masa jin ƙarfi da isa saboda yana jin ƙarfi da isa a ransa ne ta yanda ba zai taɓa yadda a wulakanta shi ba zai girmama kansa zai mutunta kansa sannan zai nemi yardar Allah amma shi mai girman kai abin da ya sanya masa jin wannan ƙarfi da isa a zuciyarsa saboda ya nuna ya fi wani ya nuna wani bai isa ba ya nuna wani bai kai ba don ya wulaƙanta wani don ya ci mutuncin wani shi yasa yake jin wannan ƙarfi a zuciyarsa wannan shi ne bambanci tsakanin izza da girman kai sannan ɓangare na bangare na biyu ita shi wannan jin ƙarfi da isa na mai izza yana haɗa ne da tausayi da afuwa da rangwame duk yadda mai izza ya kai da jin cewa shi mai izza ne za ka same shi yana da tausayi yana da rangwame kuma yana da afuwa ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izza amma manzon Allah mai afuwa ne mai rangwame ne manzon Allah an ja masa riga ya yafe, an yi masa kaza ya yafe, saboda afuwarsa kenan izza tana dauke da rahama da rangwame da abin nan amma shi girman kai yana hada da nuna isa da takama da zalunci da kama karya to wannan shine bambanci tsakanin al'izzatu wal kibr to me makomarsu menene makomar mai girman kai a duniya menene makomar mai girman kai mai izza a duniya shi makomar mai izza a duniya zaka ga duk wanda yake da izza mutane suna san shi duk wanda yake kama kansa baya jefa kansa cikin wulakanci ko kasanci za ga ana kaunar shi saboda bai saba da maula ba bai saba da wulakanta kai ba bai saba da kaskantar da kanshi ana kaunar shi amma shi mai girman kai za ga kowa ya tsane shi da wahala ka ga wani mai girman kan da ake kauna ko da an nuna masa ƙauna to ƙauna ce ta zahiri amma a zuciya ba a san shi domin wannan to wannan shine girman kai sannan makomar mai izza a lahira zai samu soyayya da yarda daga wajen Allah subhanahu wataala makomar mai girman kai kuma a lahira shi kuma zai haɗu da azabar Allah da fushin Allah subhanahu wataala to wannan ita ce izza shi yasa izza ba ta hana mutum ya faɗi gaskiya ba ta hana mutum ya yi abin da yake shine daidai tana ƙarfafa mutum wajen tsayawa akan gaskiya tana ƙarfafa mutum wajen faɗa abin da yake shine daidai wasu malamai suke cewa yana daga cikin hikimar da ta sa annabi Musa ya rayu a gidan Fir'auna saboda gidan Fir'auna gida ne na girman kai na nuna isa na takama to amma wannan girman kan na kafirci to sai Allah ya jefa annabi Musa a wannan gida alal aqal shi ma ya tashi da jin wannan isa din amma ta izza ba ta kafirci ba shi yasa tun annabi Musa yana gidan Fir'auna ya fara jin wannan izza cewa ba wanda ya isa ya tsaya a gaban shi wanda ba zai gaya masa gaskiya ba shi yasa shi fir'auna din shine farkon wanda ya fara takin annabi Musa amma da ya attacking annabi Musa annabi Musa bai kyale shi ba saboda ya koyi wannan girma da isa wanda ya koya ya ga yadda ake amma ta imani ba ta kafirci ba shi yasa da a fir'auna ya tambaye annabi Musa wa ma rabbul alamin fir'aun wa ma rabbul alamin قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين lokacin da ya tambaye shi wa ma rabbul alamin wai wane ne ubangijin talakai ne kaga saboda yana da wannan izza din cewa cewa ba zai iya yin shiru wajen faɗar gaskiya ba sai ce qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin in dai har kun in har kun sakankance da Allah to rabbul alamin din nan shine ubangijin sammai da kasai shine Allah subhanahu wataala kaga wannan izza bata sa yayi shiru ya kyale shi ba to wannan shine izza wanda Allah yake cewa man kana yuridul izzata duk wanda yake neman man kana yuridul izza duk wanda yake neman daukaka da girma falillahi izzatu jami'a to daukaka da girma gaba ɗayanta tana wajen Allah ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa man kana yuhibbu an yakuna azizan fi dunya wal akhirah duk wanda yake so ya zama mai girma duniya da lahira mai daraja mai matsayi mai kima duniya da lahira to falyalzam da'at Allah to ya lazamci bin Allah madaukakin sarki domin a cikin biyayyar Allah anan ake samun girma anan ake samun daukaka yace fa innahu yahsulu lahu maqsudahu lallai shi zai samu abin da yake so abin da yake nufi din nan maqsuduhu lalle zai samu wannan me yasa li'anna malika dunya wal akhirah domin Allah shine domin mamallakin duniya da lahira gaba daya shine Allah madaukakin sarki walahul izzatu jami'a kuma dukkanin izza tana ga Allah shi yasa Allah ya ce alladhina yattakhiduna al awliya kafirin الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا Allah maɗaukakin sarki yake to allazina yattakhiduna alkafirina auliya ina min dunillah ina waɗanda suke riƙe kafirai a matsayin masoya a matsayin abin abin wa al'amura a matsayin mataimaka koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala min dunil kai kuma bayan mu'minai Allah ya ce kafiri na al a awliya min dunil mu'minin waɗannan waɗanda suke rikon kafirai a matsayin masoya mataimaka majibanta al'amura min dunil mu'minin kuma bayan mu'minai ga musulmi ɗan uwanka mai imani sai ka watsar da shi ka riƙe kafiri ga musulmi ɗan uwanka mai imani sai ka ki zaɓa shi ka zaɓa arne saboda wata manufa ta duniya ga musulmi ɗan uwanka mai imani ka jibanta masa al'amura sai ka yi watsi da shi sai ka jibanta wa arne al'amuranka me yasa wala saboda neman duniya ko dai neman ɗaukaka ko neman matsayi ko neman wata rayuwa ko neman aiki ko makamancin wannan sai Allah ya ce guna inda izza suna neman girma da ɗaukaka da matsayi a gurin kafiran ne? kuna neman wani matsayi a gurinsu ne? Ko wata ɗaukaka, ko wata daraja, to ku saurara ga abin da Allah yake cewa da ku fa innal izzata lillahi jami'a girma da ɗaukaka da matsayi da ƙarfi da isa gaba ɗaya suna gurin Allah ce sa duk wanda ya kama wani ya bar mumini yayi asara duk wanda ya jibanta al'amuransa ga wani arne ba ga mumine ba yayi asara duk wanda yake neman taimakon wani arne koma bayan mumini wannan yayi asara fa innal izzata lillahi jami'a ko ya gani ko bai gani ba ko ya sani ko bai sani ba girma gaba ɗaya na Allah ne shi yasa lokacin da munafikai suke tunanin cewa yaquluna la in raja'na ila al-madinati yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna la'azzu minha lazal ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin munafikai munafikan ainihin wato Madina ya la na raja'na ilal madina suna cewa lallai idan muka dawo Madina la yukhrijanna a aazz minha azal sai masu izza da girma da ɗaukaka, sun kori kaskantattu daga garin Madina ma'ana wai kafiran kafirai da munafikai sai sun haɗa kai sun kori muminai sai Allah ya ce ina walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakin almunafiqina la ya'lamun walillahi al'izza girma da ɗaukaka yana wajen Allah wali rasulihi suna ga manzon Allah walil mu'minina suna ga muminai walakin almunafiqina la ya'lamuna munafikai ba su da sani shi yasa mu daina ɓata lokacinmu muna miƙa muna jibanta al'amuranmu ga arna ya kamata mu dawo mu so junanmu a matsayin mu na musulmai mumine mu jibanta al'amuran mu ga muminai mu nemi girma da ɗaukaka a wajen Allah shi yasa Umar dan Khattab Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa nahanu qaumun a'azzana Allah bil Islam mu mutane ne wanda Allah ya ɗaukaka mu da musulunci faman ibtaghal izzata bighairi al-islam azallahu Allah duk wanda ya nemi ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba sai Allah ya kaskantar da shi yasa in kana neman ɗaukaka ka nema a cikin musulunci in kana neman girma ka nema a cikin musulunci in kana neman matsayi ka nema a musulunci ka haɗa kai da ƴan uwanka musulmai muminai sai ku samu ɗaukaka amma kar ka da kai watsi da su ka kama kafarai, ba za ka taɓa samun nasara ba Allah ya ce wala ya yahzunka qawlu hazunka Wala ولا يهزنك قولهم إن izzata lillahi jami'a huwa samiyul alim Allah maɗaukakin sarki ya ce wala yahzunka qauluhum maganganu da suke ya manzan Allah kar su bata maka rai kar su bakanta maka innal izzata lillahi jami'a dukkanin wani girma da ɗaukaka yana wajen Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki daga cikin sunayensa akwai almu'izzu almuzil shi yasa har wasu malamai suke ganin waɗannan sunaye in za ka faɗe su ka faɗe su a haɗe ka ce almu'izzu almuzil Allah shine mai ɗagawa mai girmamawa kuma Allah shine mai kaskantarwa mai tabarwa in Allah ya ga dama ya daga wannan in Allah ya ga dama ya kaskantar da wannan shi yasa Allah ya ce kulillahumma malikal mulk قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله مدوكاكين سركي قل اللهم مالك الملك duk wani mulki da wani sarauta da wani matsayi mulki ne na Allah tu'til mulka man tasha Allah kana bada mulki ga wanda ka so sannan wa tanzi'ul mulka mimman tasha sannan Allah kana timbuke mulki daga wanda daga wanda ka so malamai suka ce da aka ce annaza shine a cire abu daga jikin mutum ba tare da yaso ba shi yasa Allah ya yi amfani da kalmar annaza game da mulki saboda duk wani mai mulki baya so ya sauka da kan wannan mulki duk wani mai mulki baya so ya bar mulki sai dai in bayan da zai yi shi yasa ba yanda za a yi mutum yana kan mulki ya sauka ya ji daɗi ba zai ji daɗi ba shi yasa Allah ya ce wa tanzi'u Allah kai ne mai fizgewa da ƙarfi ba tare da yaso ba sannan wato izzu man tasha Allah kai kake daga wanda ka ga dama wato zillu man tasha Allah ka ajja wanda ka so biyadika alkhairu dukkanin alkhairi da arziki da matsayi da wane ne yana hannun Allah innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne akan komai wanda yake nuna mana cewa lallai duk abin da muke nema mu nema a wajen Allah Allah madaukakin sarki mai iko ne mana komai sai Allah فإليه ta إليه yas'adul kalbi ilaihi الكلم الطيب yas'adu إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور الله مدعوك كين سركية إليه يسعد الكلم الطيب zuwa ga Allah ne daɗaɗan maganganu suke hawa ibnu jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala ya fitar da wani asari da sanadi ingantacce daga aliyu ibn abi talha daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa abinda ake nufi da alkalimu kalimu shine zikrullah shine ambatan Allah ma'ana daɗaɗan maganganu shine ambatan Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu malaman suka ce alkalimu kalimu shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wasu malaman suka ce duk wani nau'in aiki na zikiri shi ake kira alkalimu tayyib to duk wani abu mutum ma'ana duk wata magana da mutum zai furta karatun alqur'ani ne zikiri ne menene to wannan abin yana hawa zuwa ga Allah subhanahu wataala haka nan wal amalu salihu yarfa'u sannan aiki nagari shi wasu malaman aiki nagari shi ma yana hawa wasu malaman suka ce idan ka ce ilaihi yas'adu ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib sai kai waqafi ana cewa dadadan maganganu suna hawa suna hawa zuwa ga Allah wal amalu salihu yarfa'u haka ayyuka nagari su ma suna hawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wasu malaman suka ce a'a fadin Allah wal amalu salihu yarfa'u wannan zamirin ya'udu ila al-kalimu tayyib cewa wal amalu salihu yarfa'u al-kalimu tayyib cewa aiki na gari shine yake ɗaga ainihin wato daɗaɗen maganganu haka waɗansu malaman suka faɗa shi yasa kamar yanda ibnu jarir tsobari rahimahullahu ta'ala yake cewa malamai sun yi saɓani akan maganganu guda biyu akan wannan magana ta farko wasu malaman suka ce abinda ake nufi annal amala salih yarfa'u tayyib cewa aiki na gari da kake aikatawa shine yake daga maka duk waɗansu daɗaɗen maganganu da kake faɗa domin suna cewa la yaqbalu Allahu illa bi amalin domin Allah baya karɓar kowace irin magana sai mutum yayi aiki saboda haka ko da ka ce la ilaha illallah in baka yi aiki na gari ba to ba za ta hau sama zuwa ga Allah ba haka ko da ka ce subhanallah idan baka yi aiki na gari ba shi ma wannan ba zai hau zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba haka waɗansu malaman suka faɗa kamar irin su al-Hasan al-Hasan al-Basri da qatada ibnu da'ama duk suna da wannan ra'ayi din magana ta bi waɗansu malaman suka ce a'a idan ka ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib to magana ta kare kalamun tam dan ce ya cika kenan sai ka fara wal amalu salihu yarfa'u ai wal amalu salihu yarfa'uhu Allah ilaihi ai aiki na gari Allah yana daga wannan aikin zuwa gare shi Allah yana daga wannan aikin zuwa ga haka waɗansu malamai suka faɗa waɗansu malaman suka ce a'a shi aiki kala biyu ne akwai aikin da yake da alaka da ainihin wato magana akwai kuma aikin da ba shi da alaka da magana suka ce misali abinda ake nufi a nan inda mutum zai fito yana wa'azi ya ce a daina shan giya a daina sata a daina zina a daina luwatsi kaga duk wannan magana ce wadda Allah zai ba shi lada a kai wannan dole ne Allah zai ba mutum lada a kai irin waɗannan manganu suka ce amma sai ya zama yana cewa a daina zina amma shi yana yi a daina shan giya amma shi yana sha a daina luwaɗi amma shi yana yi suka ce to waɗannan maganganu da yake na a daina kaza a daina kaza Allah ba zai karɓa ba domin aikin sa ma bai hau ba shi yasa maganganun ma ba za su hau ba shi yasa nan abin da ake nufi alkalimu tayyib ma'ana daɗaɗan maganganu waɗanda wannan aiki na gari yake ɗaga su su ne aikin da mai aiki ya saba wa abin da yake faɗa idan ya zama abin da kake aikatawa ya saba abin da kake faɗa to wannan abin da kake faɗa din ba za ka samu komai a wajen Allah ba domin aikin ka bai kai ba shi yasa maganganun ka ma ba su kai ba haka wasu malaman suka bayani wannan magana kusan tafi nau'i na inganci shi yasa faɗin Allah ta'ala ilaihi yas'adul kalimu tayyib izuwa ga Allah madaukakin sarki ne dadadan maganganu suke hawa ta yanda Allah zai karba ya ba da lada akan waɗannan maganganu wal amalu salihu yarfa'u hakanan ayyuka na gari su ma suna ɗaga irin waɗannan maganganu su kai ga Allah har Allah maɗaukakin sarki ya ba da lada akan ainihin wato irin waɗannan maganganu sai Allah ya ce wallazina yamkuruna sayyi'at waɗanda suke makirci akan munanan ayyuka lahum azabun shadid suna da azaba mai raɗaɗi wa makru ula'ika huwa yabur lalle makircin irin waɗannan ɓatacce ne abinda Allah yake nufi a wannan ayar akwai waɗanda suke ɓoyewa suke miyagun ayyuka amma su nuna wa mutane su mutanen kirki wanda zai buya yayi zina ya sha giya yayi luwatsi amma ya fito yana nuna wa mutane shi fi kowa shi mutumin kirki ne shi mutum ne nagari to wannan abin da yake ba zai amfana da shi ba kuma zai wahala mutum ya dore akan irin wannan aikin ba tare da Allah ya tuna masa asiri ba shi yasa Allah yake cewa lahum azabun shadid irin waɗannan suna da azaba mai radadi domin suna ganin kamar yukhadi'una Allah wallazina amanu يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون Allah maɗaukakin sarki na cewa yukhadi'una suna gani kamar suna ha'intar Allah ko suna yaudarar Allah wallazina amanu da wanda suka yi imani wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ko suke ha'inta ba sai kawunan su wa ma yash'uruna ai sani ne basi ba ana samun mutane irin waɗannan da yawa kamar yadda mujahid da sa'id ibn jubair da shahar ibn ibn haushab suka ce abinda ake nufi da wallazina yamkuruna sayyi'at suka ce humul mura'una bi a'malihim su waɗanda suke yin riya a cikin ayyukansu wannan asar asar ne hasan ma'ana waɗanda suke nuna wa mutane ayyuka nagari amma a ɓoye ba abinda suke aikatawa ba kenan ana samun mutane masu irin waɗannan ɗabi'u da yawa kaga mutum yana aikata barna yana yin lalata yana abin da ya ga dama amma sai dinga nuna wa mutane shi mutumin kirki ne shi na ƙwarai ne to kaga irin waɗannan lalle su ne cewa suna da azaba mai raɗaɗi a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa makru ulaika makircin irin makircin irin waɗannan mutane irin wannan makircin da suke aikatawa huwa yabur lallai batacce ne lalatacce ne gurɓatacce ne ba zai amfanar da su a wajen Allah ba shi yasa duk lokacin da za ka yi abu ka yi domin Allah in kai domin Allah Allah ya gani Allah zai masa kayya amma duk lokacin da zaka dinga yin abubuwa dan waɗansu mutane dan mutane su gani dan a san kana yi dan a san kai mai yi ne ka sani kullun kai ne mai asara kuma ku ne ajin farko wanda za a fara jefawa a cikin wutar jahannama waɗanda za su yi aiki dan mutane Allah zai ce ku je waɗannan mutanen su biya ku shi yasa yana da matukar muhimmanci a rayuwa mu yi kokari abin da muke aikatawa a zahiri ya zama shi muke aikatawa a boye ka sani idan ka ya kai idan ba wanda ya ganka to Allah madaukakin sarki yana ganin ka ma'ana ka bauta wa Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in har ba wanda yake ganin ka to Allah yana ganin ka kuma akwai mala'iku waɗanda aka wakilta maka suna tare da kai suna rubuta dukkanin abubuwan da kake aikatawa kuma akwai ran da za a bujuro maka da wannan abin da kake aikatawa din ka gan shi kuru-kuru ainihin wato a gabanka shi yasa yana da kyau mu kiyaye kar mai zama muna yaudarar kawunan mu muna ha'inta kawunan mu lalle mu tsaya mu dawo ga Allah subhanahu wataala mu bauta wa Allah tsakani da Allah sai mu samu nasara a wajen Allah subhanahu ta'ala. abin da nake son dan yi tsokaci a kansa a ƙarshe shine abin da muka yi tsokaci a kansa jiya shine abin da ya shafi nau'i na marayu mu sani cewa lallai al'umma suna da bukata a halin da ake ciki a halin da ake ciki akwai wanda baya da abin da zai sha ruwa idan ya kai azumi akwai wanda ba shi da abin da zai yi sahur idan zai azumi wani wal'alla yau ɗorore yayi wani yau bai samu abin da zai sha ruwa ba wani yana tunanin abin da zai ɗauki azumi gobe wani ko yana nan yana da abin da zai ci nan da shekara goma wani yana da abin da zai ci nan da shekara ashirin to ya kamata mu fara tunani muna tausayawa na kusa da mu kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wazala yake cewa kullum ka dinga kallon na ƙasa da kai akan al'amarin duniya sai ka zo mai tausayi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama irhamu turhamu ku tausaya wa na ƙasa da ku sai wanda yake sama ya tausaya muku ku jiƙan waɗanda ba su da shi sai Allah madaukakin sarki ya jikan ku shi yasa yana da matukar muhimmanci irin irin wannan duk abin da Allah ya hore ma kai ma ka ɗauko ka bayar sai ga Allah ya sa maka albarka a cikin dukiyarka wannan shine abin da zan yi lokaci a kansa fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran mu daga nan alaran ma sai karanta mana ayoyin alqur'ani kuma sai mana addu'a insha Allah الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين